إني آنست نارا سآتيكم منها بكبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون Allah ya ce uzkur ka in ƙala Musa da ahli lokacin da Annabi Musa yake ce ma iyalinsa ai zaujatu matarsa inda masirihi min madiyan lokacin da yake tafiya yana cikin tafiyarsa daga madiyana ila masar zuwa masar inni anasu yace lalle ni na hango absartu min ba'id na gani daga can nesa naran na ga wata irin wuta ta'atikum min hadi khabar da sannu zan zo muku daga ita wannan wutan bi khabarin da labari ala hali tariq an halin tsari a bisa halin hanya inda za mu bi mu kama hanya a lokacin sun yi imuwa wa kana ya kasance ya ɓace wannan hanya fal insanu bi ya dillu, hatta an a amama shi mutum akan kansa yana iya bacewa hamma akan hanya wadda take a gabansa ya kasa gane ina zai bi ya ta kewaye kewaye wuri guda akwai wata tafiya da muka yi za mu je ɗaurin aure wurin da za a ɗaura auren mu muka san wurin a ƙasar karo ne amma da muka je sai Allah subhanahu wata'ala ya suka mana ɗima an ɗan sha wahala sannan aka gana mu ne jagororin amma kuma shi ke nan an riya hanya ko muna zuwa amma Allah ya sanya sai an ɗanɗana wani ya kira ni shi kuma a waya yana shi ma ɗin a nan garin fa ya kira ni a waya ya ce tun da sa yake shan wahala bayan la'asar ne ya yi ya yi ya gano inda gidansu yake a kasa amma dai yanzu daidai yana daidai bakin hanya Waɗanda aka yi wannan dandamalin na ci wani iri ya ta wannan bakin hanya nan babba wai round ma ya kasa yana eh na na sai bi ya dawo ya dawo gani su ya rudi ya rasu inda zai dawo cikin gari na ka gani sannan ya samu ya kamo hanyar to da yanzu idan wani ya dauko ya ra'ayi to an adam yana samun wannan ya yi imuwa wata rana ko muna a cikin unguwa sai ga wani mai mashin ya zo da wata kofa. ya ce sun wahala da ita sun yi yawo sun yi yawo idan aka je ta ce mai ba nan ba ne ba sai ko ta hito wani wurin sai ɗauke ta sai kuma kawo hanya haka ake ta wannan wahalai a ƙarshe dai da zo don aka tufaƙi to kamata ya yi haƙuri a ajita ta ɗan huta tukunna a samu abin nan sai aka lalaba to ta kawo kuɗin mashin ɗin shi a bashi da ta buga mijinta <laughs> ta gada ta ce ka hira kai haƙuri yaro Kuɗin ma mashin ɗin ba su da shi kuma ga shi sun gama shan wahala ya ƙona mai ba gane gidan ta to haka ɗimuwa kenan shi da mana yake cewa shi mutum yana iya manta har hanya wata ke a gabansa ya ce hawa tikun bi shahabin kawasin ya ce ko kuma in zo muku da abin da ya shahi bakin wuta na garwashi biduni idafa wa tanwini shahabin ya ce ba ta da wani idafa ba ko kuma sanuyi na shihab ba ce ba yi shi da abinda ya shafi idafa ba sai dai kawai aka kawo shi da sanuyi na shi shahafi wabil idafati lil bayan akan kuma karanta da idafa don bayani ai sha'alati nare ana bakin wuta fi ra'asi a fi ra'asi a ya shahi baki na itce na wuta ne fa tilatun au'udin wanda yake a bakin fatilu wani abu wanda yake na ko ice ko kuma wani abu na kara haka udun shi ne ice ne ko kuma a bakin kara wanda za a kawo a sha ko fasil na zuwa da ma'anar dabino ƙwallon dabino idan aka cire wannan ɗan zaren na tsakiya za su yi fatil la'allakum tasfalon ya ce ko da za ku samu ku sha ɗiri watsa'u tsa'u mita min ta da ta zo ana badal ce ta ta'un la'allakum ta tiluna za su ce tasdiluna wannan kamar abinda yake zuwa ne na rirjaya lafazi wanda zai fi daɗin furci a baki kamar muddakir muddakir muddakir fahal min muddakir asali fahal min muddakir sai ce muddakir an gani tusaffalo al-ifti'alu min sala binna na aw man salla wannan ya zama kamar aiki ne na wanda zai zama Sala binna ya sha ibi da ruwa a da da wuta bi kasrin lami da yi malamin kisra wa fatiha ko yi mata fata man sala ko man sali binna. tastadif tastadfa'una min bardi, wanda za ku tunkuɗe sanyin da kuke ji yana nuna musu iyali alamma ja'aha lokacin da ya zo wannan wuta ne nudiya ta kira shi aibi an burika cewa an maka albarka barakallah mimman finna Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka albarka game da abin da ke cikin wannan wuta ya sanya maka albarka man finnari wanda yake cikin wannan wuta Allah ya mai albarka to waye shine annabi da ya riga ya zo wurin wa man haulaha da wanda ke kewaye da wannan wutai aka kira shi an buri kamar fil afina. cewa an yi albarka ga wanda ke cikin wannan wuta shi na ibi Musa wa aula ha da wanda ke kewaye da wannan wuta ayin mala'ika su ne mala'iku aula akas ko kuma kuyan haka na ce kuyan haka man fil nar in mala'ikun haula haɗin kuma wanda ke kewaye ta shi ne annabi Musa kun gane wa barak ya ta'adda bi nafsihi kalmar baraka tana yin ta'addi akan kanta da kanta wa bil kuma tana yin ta'addi da hazan wa yuqaddiru ba da fi makan a bayan fi ana ƙaddara kalmar makan a ce buri kamar fi makanin narkiya an yi albarka ga wanda yake a wurin da wannan wuta take ai buri kamar fi makanin na wa man haula hada wanda yake kewaye da wannan wutai wa subhanallahi rabbil alamin wa tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai min jumlati manudiya wannan na daga cikin jimlar abin da aka kira da shi amma rahu tanzihullah an so shi ne tsarkakuwar Allah daga mummuna abu Allah ya ce ya Musa ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim Allah ya ce ya Musa ya kai Musa hu. yadda yake shi wannan sha'ani ka sani ana Allahul azizul hakim ne Allah mabuwayi mai hikima aljami'u bayna siffatai al-izza wal hikima wanda ya haɗa tsakanin siffofi na izza da hikima thumma bayyana lahu al-hikima bi qawlihi ta'ala sai Allah ya bayyana mai kuma hikima da ya ce wa alqi fa'a. وعنك أصاك نعم فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤكد يا موسى لا تكف إني لا يخاف لدي المرسلون الله يتوى ألقي عصاك kuma ka jefar da sadaka Matsufin ala muqaddarin dalla alaihi ma qabla ai amin amin bi ka imani da ni wa alki asaka ka jefar da sadaka litara izawar izza don ka dan kaga wannan ɗaukaka, da kuma wannan hikima fa alqaha sai annabi Musa ya jefar da ita falan mara aha lokacin da ya ga ita wannan a sanda ɗin ta tazzu ta taharraku tana motsi ka annaha nun. kamar babban macijiya hayyatun macijiya ce katuwa amma sai ta zamanto kamar janun kamar 'yan macijiya 'yan mai tsitsiya hayyatun kafifa tsari'a sari'atul haraka macijiya wadda take mai saukin girman jiki mai saurin motsa ma kibari jis ma kibari jisatiya ta da girman jikinta amma ga ta tana juyawa tana motsawa akan ƙasa kamar ikarama to a wani lokacin wallah mudbiran sanai musa ya juya yana mai bayar da baya wala mai yu'aqib bai tsaya ba yarji ala aqiri bai koma baya ba kawai ya juya walam yantazir walam yatakalla bai jira ba bai kuma tsaya yi magana ba ala ta'ala sai Allah ya ce ya Musa la takhaf ya kai Musa karka ji tsoro ha. tsoronta inni la ya khafu ladayya al-mursalun lallai ni la ya khafu ladayya al-mursalun manzanni ba sa jin tsoro indi a gabana min hayya wa gairiya na macijiya ko ninta da aka dawo da ya juya zai arci sallai ya ce dawo aka maido shi Allah ya ce kuma shi ba a manzanni yan aice ina shi ba sa jin tsoron wani abu a gabansa sai annabi Musa ya dawo sai Allah ya ce illa man qalaba kuma baddala husnan ba da inna Allah ce illa lakin man zalama sai dai wanda ya zalunci nafsahu kansa bi kufrihi wa isyani da kafircin sa da sabawarsa summa baddala hasanan ba'da so sannan ya canza kyakkyawa bayan mummuna bi an amana wa taba ya imani ya tuba fa inni ghafurur rahim lallai ni mai yawan gafura ne mai rahama aghfir wa arham ina gafartawa ina yin raha sannan kuma wa adkhil yadaka fi jaybika takhudh bayda min bayn su'in fi tisfi ayatin ila fir'auna wa qawmihi إنهم كانوا قوما فاسقين Allah ya ce wa risile raka fi jabik sannan kuma ka shigar da hannayenka a cikin abin da ya shafi kwalar rigarka ai ɗaukil khalis kwalar riga shine jai mun gane ba a fassarawa da aljihu musamman a wasu hadisai wanda suka zo dai minna mallakamar khudus wa shakkal jiyo baya ta da wanda ya mari fuska kuma tu, saboda an mai mutuwa wa shakkal jiyo ya ga kwalar riga karkace ya ga aljiyo mun gane saboda wasu kan fassara sai da aljihu kwalar riga ake nufi to anan wurin Allah ya ce shiga da hannunsa ta cikin kwalar rigarsa ya kai shi zuwa ina kinan hammata ta huruju za ka fitar filafa launiha za ta fita wannan hannun a saɓanin launinta min adama na abin da ya shayi jikin mutum zai hito bai za a ingai da su wanda yake mai haske ba tare da wani munin abu ba barasil laha sha'awar ba tare da kuturta ba shi ne so laha sha'awar kuma tare da shi hannun zai zamanto akwai haske sannan wannan hasken ya gishi albasar zai rinka lullube ido ayatan fi tis'i ayat wannan aya ce daga cikin ayoyi guda tara mursalan biha wanda aka aiko su aka aiko shi da su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanansa innahum kanu qauman fasiqin lalle su fir'auna da jama'a sa sun kasance mutane fasikai bi zulmi ala bani isra'il ta hanyar zalunci da suka yi akan bani isra'ila bi ta'abbudi da bautarwa wal qatl da kisa sai Allah ya ce falamma falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin falamma ja'atuhum ayatuna mubsira Allah ya ce lokacin da ayoyinmu suka zo musu mubsira waɗanda suke bayyanannu ai mudi'a wadiha masu haskawa bayyanannu ƙarara ƙalu sai suka ce hada sihiru mubin wannan sihiri ne bayyananne bayyanan zahir bayyananne wanda yake fili ƙarara Allah ya ce wa jahadu biya وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم allah ya ce نعم فانظر كيف كان sun yi jayayya da waɗannan ayoyi ɗin lam ya ƙirro, ba tabbata ba ƙadis ta yi ƙanata amfusan kuma ƙiƙa zukatansu sun tabbatar da wannan ayoyi din ai ta yakanu annaha min indillah sun sami yakini cewa waɗannan ayoyi na mu'jiza daga Allah ne zulman wa ulwa sun yi haka ne a bisa zalunci da kuma girman kai takabburan anil iman bima ja bihi Musa da yin girman kai a bisa imani da abin da annabi Musa ya zuri shi raji ilal raji raji'un ilal juhud wanda yake komawa zuwa ga jayayya fanzur aka ruwa gani idan ka koma a wajen dubin wannan jayi to ka duba gani ya muhammad kaifa kana aqibatul mufsirin yaya ƙarshen maɓannata ya karanci allati allamtuha min ilakim allati allamtaha wanda ka sani din wanda ka koya ka sani min ilakin na alakar da su da aka yi ruwa ga yaya abu yake yana mukhalafu ma arsalallahu bihi ilayhi an yakan dan saboda sun saba ma abinda Allah ya aiko da shi zuwa gare su wa kullu man khalafa amrullah duk kuma mutumin da ya saba ma umarnin Allah ko al'amari na addinin sa fa akhiratuhu ad-dimam wal halak rasansa shine darka cewa da halakawa kuma shara ta'ala il qissa saniya sannan sai Allah ya nuni zuwa qissa ta biyu fa qala sai ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله يتشو لقد آتينا داود وسليمان حقيقة من باع النبي داود وسليمان ابنه تنسى علما ilimi bil qada'i bainan nas ta hanyar yin hukunci a tsakanin mutane wa ilman a wa ilman mantiki tsayir da kuma abin da ya shahi ilimi na magana tsuntsaye wa gairi zalik da wani wannan wa ƙala shakira lillah suka ce suna masu godiya ga Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu bin nubuwa wal ilm da annabta da ilimi wata wata tsiri aljin wal ins wa da kuma hore mana aljanu da mutane da shidanu mun gore mu Allah wanda ya fifita mu ala kasirin min ibadihi mu'minin a bisa mafi yawancin bayinsa muminai sai Allah ya يتي وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس من منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الله يتي وورث سليمان داود سليمان عليه السلام سيجد داود أي النبوة والعلم يجد النبت الصاد إلم انسا والملك دا ملكي دون باكي أولادي كما باين sauran يا انسا وكان لداود tis'u ashara waladan annabi dawud ya kasance yana da 'ya'ya goma sha tara suleiman wahidun minhu annabi suleiman yana ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'ya wa asha dawuda mi'a sana annabi dawuda ya yi rayuwa shekara ɗari wa bainahu wa baina musa tsakanin shi da annabi musa 500 mi'a sana wa tis'un wa tis'un sanata akwai shekara 599 wa ashi suleiman nifan wa na sana annabi suleiman ya rayu shekara hamsin da wani abu kamar hamsin da bakwai ko da takwas. wa huwa wa baina muhammad tsakanin shi da annabi muhammad alfun wasaba mi'a sana shekara dubu da ɗari bakwai wa ƙala suleiman ala jihati shukur sai annabi suleiman ya ce a bisa fuskar godiya ga allah ziyaratun alama warisahu min al-ilm wan nubuwa wal khilafa domin ƙari a bisa abin da ya gada na ilimi da annabta da khalifanci ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane naman tsika tsaye an ilimantar da mu magana tsuntsaye ai famu aswatuwa an sa mana fahimtar saututtuka na tsuntsaye idan sun yi muna ganewa mai suke nufi wa na min kulle shi. kuma an ba mu komi a nu'ta a tutahu al wanda ake ba annabawa wal da masu mulki an ba mu wannan abu in haza. al lallai wannan abin da. haka zai ke mana da shi wannan abin da aka ba mu na abin da ya shafi annabta mulki don ilimi to ina hazal mota lalle wani abin da aka ba mu na gulfabul mube shi ne falala da fifiko da darattawa bayyananna albayyinu zahir bayyananne zahiri ga shifili Allah ya ɗauka sai ya ce وحشر Allah ya ce wa hushira lislaiman Sulaiman kuma aka tattara ma annabi Sulaiman ai jumi'a li Sulaiman junuda aka tara ma annabi Sulaiman rundunarsa min aljinni wal na aljanu da mutane wa tsairi da tsuntsaye fi masirin la a wata tafiya tashi fahim yuza'un kasu suna haɗuwa, suna wa yusaqun thumma yusaqun ay yajma'una thumma suna haduwa sannan kuma suna tafiya yaga wannan dandaro na abin ya shafi runduna حتى إذا أتوا حتى إذا أتوا على واد لم قالت نملة نعم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم نعم. لا يحتمن يفتنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Allah ya ce hata iza a tau alawadin nan har sai da suka zo a wani kwari na abin da ya shafi tururuwa a wahuwa huwa bin wanda wannan wadi din filin inda take yana a ɗa'ifa au ko a sha qalat namlatu sai wata tururuwa ta ce siya malakatin nam ila ce sarauniya mai mulki ta wannan tururuwa lammara'at junda suleiman lokacin da ta ga runduna ta annabi suleiman a.s. sai ta zo tana magana ya yi hannun lutukulu ku ya ku taron tururoyi ku shige manazilanku wuraren zamanku la ya haɗi na suleiman kada annabi suleiman ya tattace ku ya kakkarya ku ai yuksirannakum wa ya tsabi alaikum kada ya zama ya kakkarya ku ya ƙarar da ku shi annabi Sulaiman wajinu da hu da rundunarsa wahum la yashkuruha alhali ba sani ba nazalan namlu manzilatal uqala fil khitab a rawayin an sa tururuwa ta kasance matsayin masu hankali a wajen magana wannan hikima ce ta Allah wanda a gidanta akwai abubuwa masu yawa na abin da ya shafi ilimi a tattare da tururuwa da kuma abin da ya shafi gidan ita tururuwa Allah subhanahu wata'ala ya saka abubuwa da yawa akwai jagoranci da shugabanci a cikin gidan kuma akwai division na labor ana raba aiki kowa na ɗaukar nashi akwai waɗanda su ginin suke yi na gida inda ake zama aikin su kenan su gina kuma a kodayaushe aikin su kenan za ga suna shiga suna hita suna ɗauko ƙasa daga ciki suna hiddowa waje akwai waɗanda su kuma aikin su shine kawai su nemo abinci wanda za su kawo a wannan gidan a ajiye wannan abincin a cikin gida akwai waɗanda su aikin so shine yin gadi da tsaro da hana bako ya shigo wannan gida akwai waɗanda aikin su tsaftacewa da gyara muhallin da ka za ka bar gidan tururuwa za ka ga ere wurin an gyara shi bal akwai wanda ke wannan kuma a ƙarƙashin jagoranci da shugabanci duk suke tafiyar da waɗannan abubuwa wannan tururuwa kala kala ce akwai tururuwa da ke rayuwa a sama akwai da ke rayuwa a cikin ƙasa akwai tururuwa wadda ita rayuwarta tana kasancewa ne a tattare da abin da ya shafi wasu itace na abin da ya shafi koguna na duwatsu da sauransu duka akwai irin wani nau'in tururuwa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya yi ta ya saka mata duk irin wannan nau'in ilhama ɗin ne da za ta gudanar da rayuwarta akwai waɗanda su aikin su a cikin gidan shine bayar da agajin gaggawa a lokacin da wata ta kasance ta samu matsala an je neman abinci sai zamanto ta samu tsawa ɗaya ta kare mata ko wani abu makamancin haka ya same ta su za su kokari su ɗauko ta a rangaranga a taho da ita a shigar da ita gida can kuma akwai likitoci wanda za su kula da ita a ta har a ba ta abin da take bukata duk a cikin gidan turuwa akwai Allah abuwa da haka yanayinta na da ban mamaki ribanta a jiri sannan kuma ba a yi mata azaba a kashe ta kamar da wasu suke yi kawai shi kenan da sun zo suka yi suke ta a gona ba tare da wata wata ba sai mutum ya zo ɗebo magani ya zuba mata ko a sa wuta a wurin ba a yin haka mun gane ba laifi ba ne ba ka sa wasu ɗan dabaru ba da ba za su zama masu cutarwa ba kwarai a kan tashi ta baka wuri amma dai a yi tsantsan wajen abin da ya shafi kaure da ita a wuri sannan wasu daga cikin abin da ya shafi gidajenmu da muke ganinta wani abu ne wanda Allah ya karrama ka kai ɗan adam ya saka maka baiwa ta mallakar ƙasa da abin da ke bayanta kafin ka sai feginka ba mamaki ta shekara ashirin a wurin tana zaune sai ka kaddara a ce kai ne kake da gidanka ta yi shekara ashirin a wurin tana kawai rana guda ba wani aka ba ka ba ba canza ba ba kawai a zo a kama rusa ma gida a ce ka tashi duk iya sai kama wurin akwai damuwa ko babu damuwa akwai damuwa da haka wasu abubuwa ne irin waɗannan wani dole a wajen mu'amala ya kamata a kula su ka zo ka iske ta a hili da ka tsaya akwai ta wurin ka zo ka gina gidanka a sama ka yi dakin ka rufe ta ka yi mata duk abin da za ka mata na abin da ya shafi kawa. to kuma wata rana sun san samu wata kawa ta yi suna ɗan jidan masarar ka ko dawa ya kamata ka ɗan da kai ka yi haƙuri ka ɗan zuwa wata wanda za ka zuba wani ka ɗauki a huka na wani wuri ko ba ka ba amma dai ya kamata ko da za a kore ta to annabi da ya yi hikima wajen korata ta saboda akwai shigunci cikin abubuwa waɗanda ya zamanto suna da sirki na kalar baki kamar yadda wasu da sai suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da abin da ya shafi alkalbul aswar ya ce shedan ne saboda shedan yana tarayya da irin waɗannan abubuwa Allah ya tsare da Allah ya ce فأحسن ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني نعم وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Allah ya ce fata basama Sulaiman sai annabi Sulaiman yayi murmushi iftida a farko dahikan sannan kuma yana mai dariya intiha a wajen ƙarshen al'amarinsa min qawliha saboda magana wannan tururuwa wa qad sami'ahu min salasati amyal ya ji wannan magana daga tsawon nisan mil uku tana can tana magana shi kuma yana a tsawon tazararsu ya kai mil uku amma iska ta ɗauko hamalatu ilaihi arre iska ce ta ɗauko wannan maganar ta kawo shi kaga daga nan za ka fahimci wannan wayar da ake amfani da ita ana yi ana amfani da zabzaba al-hawaiya hanyar iska da shi ne ake amfani ana sadarwa ta waya ba abin mamaki ba ne wancan ne ma ya zama abin mamaki ko ba haka ba amma kai na ka yaka rike wani ala ga shi a hannunka shi ma sun yana da wani abu a hannunsa sai samu hanyar sadarwa to amma ita kawai magana ta iska ta ɗauko ta kawo mishi ya ji fahabarsa junuda hina ashrafa alawadihim sai tsayar da wannan runduna sa a lokacin da ya zamanto ya matso ga wannan wadi na alkarya ta gidan tururuwa. hatta dakalu buyutawa har sai da waɗannan tururuwa suka shige a cikin gidajensu wa kana junduhu rukubana wa mushatun fi hada sayr kuma rundunarsa rundunoninsa sun kasance akwai wanda suke akan abun hawa akwai wanda suke a ƙasa a cikin wannan tafiya wa qala rabbi awzi'ni yace ya ubangiji Allah ka jinkirta mu ai ilhamni ka yi famin ilhama an ashkura a ni'imataka allati an amta alayya in gode ma ni'imarka wannan wadda kai ni'ima kan imce ni da ita wa ala walidai da kuma iyayena wa an amala salihan tarza kuma ka bani iko da dama na in aikata kyakkyawan aiki wanda za ka yi da shi wa adkhilni ka shigar da ni bi da rahamarka fi ibadika salihin a cikin bayinka salihai al'ambiya wal auliya annabawa da waliyai na Allah sai Allah ya ce وتفقد الطير daga wata ayar da muka gama karatu a yanzu za mu iya gane cewa a shi kenan mu'amalar da ake mutururwa ba mu'amala ya ce ta kisa tunda ya yi haƙuri ya zo tsayar da rundunarsa har tururuwa ta shige a cikin abin da shayar mata abu na biyu da za mu ƙara zuwa da shi a cikin wannan aya irin mulkin arinci wanda wannan mulkin har tururuwa tana gane arincin wannan mulki har tururuwa suna daraja ranta yana daraja a cikin wannan mulki ba a yadda a salwantar da ran kwarar tururuwa guda ɗaya ba saboda biyan buƙatar rayuwa sai aka tsayar da wannan runduna sai wannan tururuwa ta gaba shiga ranta a tsanin masu mulkinmu a yau shugabanninmu a yau da ya suke kallo da rayuwarsu suna bi suna gani ana zubar da jini na al'ummar musulmi ana kashewa ana yin gawarwaci amma wannan ɗin bai zama musu abin la'akari da lura da nuna damuwa ba akan al'amarin abin da yake faruwa wannan abu ne mai haɗari ƙwarai da gaske Allah ya tsare Allah ya ce wa kana ya tafaqqadu shau? ya kasance yana bibiyar rundunarsa shi annabi Sulaiman yana bi yana inspection yana bi ga waye kenan waye baya nan waye wanda yake akan abin da aka dora shi waye ya saba ma haka shi ne Allah ya ce wata fasara tsaye ya bibi tsuntsaye liyarar huda-huda don ya ga huda guda a cikin wannan tsuntsaye allazi yaran ma tatal ar wanda shi huda huda yana ganin ruwa a ƙarƙashin ƙasa idan ya zo wuri in akwai ruwa zai ce nan akwai ruwa a tona zan samu mun gani za ga masu yin mono ayyar sun auna su ce ko ba ka bane ba to wannan ilimin tun ilazan akwai shi a duniya tsuntsu ba ka ji wani wanda shi ruwa yake dubawa a ƙasa wa ya dullu alaihi bi na ƙarhi fiya, kuma ya nuni akan wannan ruwan ta hanyar yadda yake yin tono a cikin wannan ƙasar ya tona ya fiddo ruwan a ƙasa yanzu kawai sai an sami injina da maye da sa shi ka horewa Allah ce tsuntsu don ka iske dutse ya za'i Allah ya ba shi damar da zai iya fasawa ya inda a ga wannan baiwa ce ta ta Allah subhanahu ta ta khirru a fata tastakhriju a shayatin lihtiyaji Suleiman ilaihi lissala sannan kuma shaitanu sukan yi aiki su fiddo wani ruwa saboda bukatar annabi Suleiman alaihi salam ga wannan ruwa ɗin don yin sallah falam yara sai bai ga wannan su ba ba kuma aikin shatarsu mun gane dalilin neman sa kenan saboda ana cikin tafiya ana cikin runduna ya duba ya gani akwai ruwa a wurin da suke saboda a samu a aiki a hidda wani ruwa a aljanun nan suna tare da shi wanda ba ya sun sa diga ba kawai za su fasa su shiga cikin ƙasa a je a ɗauko ruwa inda wurin kuɗa ya duba ya ce akwai ruwa a nan Zalimi babu shi faƙala mali sanar musulama ya ce menene ya same ni ne la'arar huda-huda ban ga huda-huda ba ai a'arada li ma mana'ani min ru'yati me abin da ya kaudar da hankali na me hana ni ganin shi an kana min al ko ya kasance daga cikin waɗanda ba sa nan ne falam arahu li gaibati dan haka ne ban ganshi ba saboda ya baya Salamma falamma tahaqqaqaha lokacin da ya samu tabbacin hakikanin bayanan din qala sai لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتيني بسلطان مبين. أنا da cewa abin da zai ƙara sanya wasu ƙara gane yadda ake tafiyar da mulki da jagorancin a cikin wannan ayar da za mu karanta a yanzu kaga ya yi laifi babu izini ya tafi ya kamata ya nemi izini bai nema ba ya tafi an gane sai ce lau arziban na zuwa azabar shirida lallai tabbas sai na azabtar da shi azaba mai tsanani saboda kasancewar ya tafi ba ta da izini ba binat sirishi ta hanyar tige tige gashishi shi wazafi da kuma yanka shi wa rami fi shams da jiwa shi a cikin rana ala yamna min al hawa kuma ba zai yi ya zama an hana shi daga abin da ya shahi mujiyoyi da ba. adaban afkariyar, wannan kuma ladabi ne na sojoji a yi maka hukunci a kwantar da kai ala mun gani au la azba hannu ya ce ko kuma in yanka shi bi qat'i khuluqi hulkumi ta hanyar yanke wuyayensa a dadira mai wuka aula ya yanni ko ya zo min binun mushaddada mashduda maksura ana karanta da nunin mai shidda wadda ke da kisra aula ya yanni ba da ha ya'ul ya yanni ni mun gani ko attakallum ko ya zo min da abin da ya shahi sultanun bi sultanin mube da hujjawa da suke bayyana nan wa ƙuri'a maksura an karanta ta maksura au maftuha mun gani ko yaliha nun ko a karanta ta da fata sai nunan ya biyo ta maksura kuma nunan din mai kisra wa ba da ya'un ta sai zama ya'un ta da mutakallim ta abokin magana wanda yake magana ya'un mutakallim ya'un na mai magana aula ya ati yanna ni kenan da sultanin muri ko yanzu zo min da hujja bayyana burhanu zahirun ala uzri gaba mun da hujja bayyanan na akan uzurinsa da ya sanya ya tafi ba ta da neman izini ba Allah ya ce fama ka fama ka ta bayyara da aibin fa kola a hattu bi malam tu shi wa je tuka min saba'in bi na ba'iyakin Allah ya ce fama kasa bayyara ba'iyakin sai ya zo ya zauna ba nesa ba sosai fasil kafi wa ƙuri abi zamiya fa sa fa sa da fatar kafin kafin ɗin a ce sa ko kuma a karanta da dumma kan kafin ɗin fama kusa Zai rabai ayyasirun min min zama sai zauna ba nesa ba mana bai daɗe ba a wajen tafiya ya zauna ne ya sirin minar zama zamani wanda yake ɗan kaɗan wa hadar suleiman mutawazi'a kuma sai ya dawo ya zoma suleiman alaihissalam yana mai ƙanƙan da kai Biraf raf'i ra'sihi wa irka zanabihi wa janahihi ya daga kansa sama ya saki fuka-fukansa da bindin sha ƙasa yana ta yana taho mutawabiya in kana son ka gane wannan sosai sosai dai ka kalli tantabara namijin tantabara a lokacin da yake bin abin da ya shafi ita tantabarar wadan barbara za a ga yana irin wannan irhaɗe wai yana kankan da kai ne yana lallashi a wani lokaci to haka za yanayin ya zo fa'afa anu, sai mai afuwa wasu alahu amma laƙiya fi gaibati sai ya tambaye a kan abin da ya haɗu da shi a cikin tafiyarsa da ya tafi bayana me yake faruwa tsala a haɗu bi malam tuhibbi ya ce na kewaye da ilimin sanin wani abin da ba ku san shi ba ai ittalatu ala malam tatlu alai ai na leko abin da ku ba ku leko ba na gano abin da ba ku gano ba wa alimtu malam ta'lam na san abin da baka sani ba anta kai wala junurika haka ba sojojinka ba san wannan abu wahadar kalam tambihun lisleman wannan magana da yake yi ta faɗakarwa ce ga nabi suleiman alaihi salam ala an na adna jundahu dan a haɗa ilman bi malami hudbihi huwa ana kamar ana faɗakarwa ne ga nabi suleiman alaihi salam cewa mafi ƙanƙantar soja daga cikin jirginarsa ya samu wani ilimin da shi ne sani ba mun gane haka kenan duk yadda mutum yake ganin girman iko da mulki a tare da shi to akwai wanda a cikin talakawa ya san abin da bai sani ba yake da ilimin abin da bai da iliminsa dole shugaba idan yana bukatar ya ci nasara sai ya yarda ya sassauta girman kai ya saurari al'umma a nan ne zai gano abubuwan da bai sani ba kuma a nan ne zai amfana ya amfana da wasu da haka ana tambihi ga annabi suleiman alayhi a akan wanda. liyakuna ludufan bihi fi tarkil ita don wannan abin ya zama mai sauƙi a wurinsa wajen barin mamaki ya ce waje ituka huda huda ya ce na zo maka min saba'in daga saba da sarf wa ƙuri'a mai tarki ana karantawa da sarf kuma ana karantawa babu sarfu ne a ce min saba'in ko min saba bi in yaƙin gari na zo maka daga saba saba ɗin ƙabilatun bil yaman wata ƙabila ce a yaman summiyat bisri jaddun lawan an kira su da sunan wani kaka nasu ne bi itibari sarfo ta hanyar lura da sarfin ita kalma ɗin bi na ba'in ai khabarin yaƙin sabitin na zo maka da wani labari wanda yake tabbatacce wanda hakikanin labari ne cikakken labari wanda ke da yaƙini ake na ƙini wanda yake na gaskiya sannan ma inni wa wajadtu imra'atan inni wa wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim yace inni wa wajadtu imra'atan ni na samu wata mata tamlukum tana mulkin su hiya malakatun lahu ita ce sarauniya a gare su mai mulkin su ismuha bilqis sunanta bilqis binti shirahil diyar shirahil min nasli ya'rab bini qahtan daga tsatsan ya'rab dan qahtan wa kana abuha malikan azima azimu sha babanta ya kasance mai mulki ne wanda yake girman sha'ani a warasat mulka sai ta gaji mulke shi saboda ita diyar sarki ce kuma yana da sarauta kuma sarauta mai girma bayan bashi shi sai ta gaji mulki ya ce wa utiyat min kulli shayi an ba ta dukkan wani abu yutaju ilai ya taju ilai muluk min al'ala wal idda duk abin da masu mulki suke da bukatarsa na kaya na ado da kwalliya da kuma abin da ya shahi adadi na yawa na jama'a da ambatawa kai wala arshin tana ba da wani saririn gado azir wanda yake mai girma ai tuluhu samanuna zira tsawon shi zira'i tamanin tsawon gada samanuna zira'a wa arduhu faɗin gadan kuma arba'una zira'an zira'i arba'in wartifa'uhu salasuna zira'an sannan zira'i tamanin الزراعي 30 madrubun min az-zahab an yi shi ne da zinariya wal fidda da azurfa mukallalun bidur wal yaqut al ahmar wa zabar wa zabarjat al akhdar wa zamard sannan kuma an mai ado an mai kawa da abin da ya shahi durra da yaqutu ja da zabarjat wanda yake kore da zamar duka an sanya mai wannan nau'uka ne na kayan abin da ya shayi ma'adanai mun gane wanda yau kusan duk ba su ba an dai san su kwaranda an san su dutsen nan jan dutse da ake ginowa ko da sabuwa wa ƙawa'imuhu kazalika alaihi sabata abwa ala kulli baitin babu mugura. kuma ƙafafuwan gada a tattare da shi akwai kamar haka akwai ƙogogi guda bakwai a cikin kowace wani gida akwai ƙofa wadda aka rihi a ƙasan gada ƙogogi wanda kamar gidaje ne ake awa za ka intahiya ake ma aka ɗauki garanta to aka je aka girce gara in za ta hau saman gara ta kwanta ana da ita to kuma ƙasa wasu ƙohohi ne kamar gidaje ne wanda za a iya shiga a zauna ciki a huta ka gada mulki kenan haka ba ana ba shi labari sai ma ya ci gaba da cewa wajattuha wa qaumaha wajattuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah na'am وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون يتي وجدتها ناسا ميت وقومها تمتاننتا يسجدون للشمس سنة مرانا سجدا سنة بوتا متى من دون الله كما باين الله وزين لهم الشيطان أعمالا شيطان يا قواتا مس أي كنسو ونسكي وصدهم عن السبيل sai kange su a bisa bin tafarki na hanyar gaskiya ai tsariƙul haq hanyar gaskiya fahum la yahtadun wasu ba ta shiruwa zuwa ga wannan a ga ya kawo labari kuma wanda ya shi na baya girma a idanun annabawa sai Allah ya ce ألا يسجدوا لله الذي يخرج الكبع في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون Allah ya ce Allah ya sujudu lillah ai dan kada su yi sujjada ga Allah zayyana lahum shaytan amala shaytan ya kawata musu ayyukansu adamu sujud shine rashin yin sujjada fa huwa badalun min a'malihim wa qira al wa qara al-kisai bi takhfif ala maimakon Allah kisa'i ya karanta da abin da ya shayi tafsiri maimakon a ce Allah ya sujudu sai a karanta ala ala annahu harfu tambaye a bisa wasu harfi ne kenan na tambihi ala kamar ce ku saurara ya sujudu an gane haka kisa'i ya karanta wasu tifta da ko bude magana waya ba da ha da ya wadda take zuwa bayanta ita kuma harfu da harfi ce ta kira ala tace ce ya ku saurara ya ku waɗannan mutane istijulillah kun su jira ga Allah mun gane na autan biye ko kuma harafi na tambihi aidan cewa wasjidu ku yi sujjada fila am wannan fili ne zai zama shi ko fili am isjidu din kama ana ba da umarni ku yi sujjada allazi yukhrijul khaba yi sujjada ga Allah wannan wanda yake fitar da alkhaba'a مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات wanda yake hitar da abin da ya cuɗanya daga abin da ya shafi ruwan sama da kuma tsiro wanda yake hidda tsiro Allah subhanahu wata'ala fis samawati wal ard a cikin samai da kasai Allah shi ne wanda yake saukar da ruwa wanda zai shiga cikin ƙasa sai kuma ƙwaya da ke cikin ƙasa ne sai ta ɗauki abin da ya shafi izinarta na kumburinta da fashewarta da hidda karanta wanda zai fito daga cikin ƙasa Allah shi ce da wannan ikon shi ce wa ya alamu ma tukho kuma ya san abin da kuke ɓoyewa fi ƙulubikum a cikin ku wa ma na abin da kuke bayyanawa bi arsinatukum da harsunan وفي قراءة بالياء أو في قراءة أنا كلام توا دياء وما يخللون المقوم وما تخللون أنقاني في يخ آه، آه، تخفون يخفون أتكي يخفون وما يخفون لو كان تخفون أنا كلام كرنتوا دهكا wa waya wa ko aw yu'luna law kuntu uluna biduni iltifat ba ta da iltifati ba kira ana karantawa ce yu'luna maimakon tu'lun sannan a ce law kuntu khun ana gane ko to ana karantawa a kira'a da ka. waye wannan wanda ya san abin da ake ɓoyewar da abin da bayyana wa? sai ce Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu la ilaha illa huwa Allah wanda babu abin bauta da gaskiya illa huwa sai shi rabbul arsh Ubangirin Al'arshi, al'azim wanda yake mai girma istinafun jumlatun Sana'a. mustamilun ala arshin rahman wannan kamar ana istisnafi ne na jimla ta abin da ya shayi a sana jimla ta godiya da yabo wanda mustamilun wanda yana kunshe ala arshin rahman a bisa al'arshi na Allah mai rahama da ya ce Allahu ladi, Allahu la ilaha illa Allah babu abin bautar gaskiya sai shi rabbul arshi azim ubangijin al'arshi mai girma al'arshin nan al'arshi na ar-rahman ne Allah mai rahama fi muqabalati arshi bilqis wannan an kawo shi ne don abu tsabalanci arshi na bilqisa mun gane me hukun wancan wancan gadan na ita bilqisa na mulki da yake ba da sha'awa har aka koma ba ana bautar wani abu ba shi Allah ba to a dawo abota ma Allah wanda yake rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma wanda ya hi nawa na bilkisa mun gane ko now wannan shine hikima dan abu kabaranci wancan arshi na ita bilkisa wadda take takamar shi wa bainahuma wa bayyana kuma bi wa نون nunun يا بون عظيم azim tsakaninsu akwai baunun azim bambanci mai girma wannan shi karamin gado ne karamin karaga ce wancan kawata Allah babban al'arshi ne wanda da za a ɗibi ƙasa ƙasai bakwai tsammai bakwai a zuba a ciki to kamar ba a zuba bane ba tamkar kamar ba a ɗari wani abu an saba mun gane da aka tsakaninsu akwai baunin abu. bambanci tazara mai girma wadda ba ma a iya fadantawa. halin tsofam ya ce da za a ibi sammai bakwai da tsassai bakwai a zuba a cikin kursiyun Allah to da kai ka ɗauka kamar a ce a ɗiri kwabbai ne guda goma sha hudu a watsa a cikin balanan daji gurbin daji da zuka dauki kamar dajin birnin gwari mutum ya goma cin dajin ya watsa kwandala goma sha hudu a ce wannan kwandalar ta tare wurin da zobo zai ciwo za a ga kamar ba a watsa waɗannan ƙwandalorin a cikin ba haka girman al'arshin Allah subhanahu wataala yake kamar abin da ya shafi sammai da kasai da haka girman girman kursiyu ya fi sammai bakwai da kasai bakwai idan da za ibi kasai bakwai da sammai bakwai a zuba a cikin kursiyun Allah kamar ba a sa ba to kuma shi kursiyun bai kai girman arshin ba na Allah subhanahu wa ta'ala to ballantana na bilkisa a gana makamalar ta sani wa huna mawdu'u sujud nan wuri ne na sujada idan aka karanta shi ana yin sujada ga mai karatu lokacin da ya zo karatu ya Allah ya ce na lokaci yayi su ba mu tsara insha Allah da Allah ya kai rayuwar mu gobe za mu kora mu tsara fatan Allah ku cikin sarki ya samu abin da muke karantawa albarka da kuma amfana da rushi

su tuna asali ba ya sanya don ita ne ba a zai babu wani abu da ta ta ɗauko daga daga da kanta amma asali idan ya sa da daliliyar sa shi ne ake kallon za a iya cewa yayi ba da dai na kewaye da ya yi dasa ya fi, ya ba wanda wurin ya ya fi ya ba mata yana ci a gina mata gida a saka mata ba a kewaye mata Ɗan turkin wurin siya nawa za yi mun gani. zarki ka ce mutum mu'amala tsakanin ka da ita ya fi akwai mu'amala tsakanin mutane da dabbobi da hashishi ma'a amma da yin firin da al'umma ba san wannan ba mu'amala da ya kamata a cika ba da yanzu da za ka tambayi mutum akwai karandaru a gidan ka zai ce maka iya eh. amma da za ka tambaye shi rayuwar wannan ƙarangarun bai sani ba kuma idan da za ka zo ka zauna ka ce za ka yi nazari game da shi za ga nan ba layi bane ba a tsakanin masallacin nan da can wasu gidajen da ke can tsallaka da waɗanda ke nan tsallaka da dangarin da ke rayuwa a nan ɓangaren da ƙarfin da ke rayuwa a can ɓangaren ka zauna da kyau ka lura idan ƙarfin da ke rayuwa nan gidajen ya tsallaka zai ji wancan gidajen idan suna a kan su ga gan shi da tsiya za su koro shi suna dawo a wurare shiga hurumin da ba na shi ba amma al'umma hatta irin waɗannan abubuwan masu iya ganewa cewa waɗannan na da ke ɓangaren na da kula da abincinsu da ruwan sansu da su abubuwa duk wannan ba da mafi na fata gani kuma lokaci guda ba laifi bane ba ga ƙarin ƙarƙarin fa a cikin gidan kuma ka ɗauko mage kana ce ko kana kallon ta duk kai ke ɗauka abinci ka bada ya ci ya sha ruwa ranar da Allah ya ce shi ne abincinta ita kuma da ta ruga da gudu ta murkushe shi ko mai da cewa ka ce da tsaya sai ka an shi shirga hannunta dukkan ga tsawuwa mu'amala kace da su Allah subhanahu wata'ala to ba wai wannan ba makoci ma na ciki wanda aka ta maimaita manzo Allah hakinsa makoci na mutuntaka gashi a kuma da kai da matsaloli da yunwa da waye da sauransu shi laya wani ma bai san wannan wani kawai bai kula da haƙƙin makotaka na makoci shi ba idan zai iya kula da haƙƙin makotaka ta irin waɗannan bore mun gane abin muke magana a kansa haka dole ya kamata mu rika kulawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ciwo na za mu yi aikin ko ina ai mata magana ai mata kudu ba na eh. baki ɗaya ta tafi a gari wannan shi ne suna abinda mazalar suna ya hidi kenan a lokacin da ka wani abu zai cutar da kai wanda yake nan cutarwa ka ba shi baki har su uku fara uku ko maciji ko irin fitattun ruwa wani abu kamacin wannan kuma wannan abin ya maimaitu a unguwanmu akwai jikin gida na baya na haka gida ne kato na turuwa sai wani ya zo ya sai wurin yana bukatar zai gida shi kuma mu dan marmara ne amma ya yana son ya gida a kusa da muwaka lokacin da zai zo zai aiki ga gidan tururuwa ya rasa ya za'a na ce yana ganin abin da ya kamata ya kuri a bisunna abin da masu ala tsawon ya ce a yi a yi a ba ta baki ta kwana uku ka yi hakuri da aikinka zuwa kwana uku na ana ba ta baki mu gani menene abin da zai faru kuma a cikin kwana biyu an ba ta baki ranar farko ƙa'ida da daddare za ta yi a ranar da aka wata bakin ranar ta fito amma yanayin yadda take walwala a cikin gidajen da abubuwa ba ranar ta biyu mun ƙara ruwa a ƙara ba ta bakin to daga wannan ranar ban ƙara ganin wannan turuwa a abubuwa ban ƙara ganin ta kuma ya zo ya yi gidan gidan ba da ya yi ma a kan saitin wurin shan kwallon mun tsara ganin haka su suna bin abin da su suna kan umarni ko suna bin Allah yadda ya kamata amma ɗan adam to shi ke da matsala kawai yanzu da mutum ya roya turu ruwan ma in sai hilin da kuɗi na a nuna wani ɗantar shi ba ya tunani cewa wannan abu shi kadai ya isa ya jawo fitina a garin barci. da ana mutu ya isa idan Allah ya hushi a kan haka yana ya turo yan ta'adda su su tara da mutane su kuri amma mutane za su gana dole ya kamata a kulawa da hukuk na mu'amala Allah mu da cikin ce gafarta mana na gani saboda lokaci Allah take mana addu'a insha Allah Allah kai